ya ɗan zarce shekara hamsin Amadu mahaifin wata ɗaliba da 'yan samari biyu wanda ya fi su shekaru yana ajin lise a ganinsa yaransa ya kamata su yi nishaɗi da warinsu amma bisa sa kulawar mahaifan nasu. Kana iya barin yaro ya fita amma ka rika saka mashi ido ka san da wa yake hulɗa menene yake tare da abokaninsa yaro ya dace ka rinka kira shi ku rinka tattaunawa zai yarda da kai ba abin da zai iya ɓoye maka kana iya gwada masa ga abu mai kyau ga mara kyau amma kai tsaye baka iya kwatanta masa ga abin da ya kamata ya yi saboda irin wannan ƙara tunzura yaro ne ya shiga wata mummunan hanya wasu 'yan mata idan ba a rike ba sai a yi ɓanna Ko da ana ɗaukar wannan ƙarni wani zamanin kaucewar hanya wa'annan matasa da daɗi da ciwo na ƙoƙarin daidaitawa ga bin umarnin mahaifa kan yanayin da kowane ke rayuwarsa ne yi gina fata. Wata rana ana bari in hita, wata rana kuma ba a bari in hita. Wannan hirar laɓe da katanga shi ne ba a so. Su sun yi dai son ka shigo da sarmayin cikin gida kai hira. Burmi da windora da. kan shi demande la permission idan na tambayi izinin fita ana bari na sai dai akwai sharuɗan da ba a bari na tsallaka ana ba mu shawarar kan mu yi mu'amala da mummuna abokani saboda abokin barawo shi ma barawo ne lami dan volar sai an volar masanin ilimin zamantakewa kuma jami'in sadarwa alu'aye ya bayyana cewar tarbiyya ita ce abun farko ga bibiyar tallafawa yaro domin ya san tarkon shingaye na zaman rayuwa da sanin yadda zai tunkarar su ko kuma ya kauce masu. Tarbiyya wani tsari ne da ake tusawa yaro tabi'u na gari da na zamantakewar al'umma. Abu na farko shine na sakin fuskar ma'aifiya na bada tarbiyya ta gari tare da girmama da dubaru da kuma yanke hukunci na ma'aifa idan yaro ya jajirce. Idan tarbiyya na da gautsi musamman ma kan batutuwan da ba a son a faɗi a cikin al'umma muna nan sakamako na da yawa. Duk yaron da ake hana ya san gaskiya zaman rayuwa idan ya fito waje za su ganin abubuwan da ba a son su sani kuma sai su fada ciki tarbiyya rakiya ce a cewar jami'in ilimin zamantakewa kamar yadda sinadarin serum yake shiga dan adam ya karfafa kariyar kai da kai tarbiyya ya kamata ta sanya matasa na su san kalubalen rayuwa kuma su san yadda za su tunkarar su